assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu tun daga farkon nan ba zuwa ƙarshen nan ba ina mana barkanmu da dare barkanmu da wannan lokaci ya gida ya al'amura ya kasuwa ya masu fama to allah datar da mu baki daya albarkar anna muhammad sallallahu alaihi wasallam yau muna ɗauke da wani sirri ne na wuri insha Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ake gani wannan wuri ne insha Allah na istihara wanda ake amma a bacci ake yi da eh, insha Allah a bacci ake yi wannan istihara ta wuri insha Allah subhanahu wa ta'ala da farko za ka samu wuri guda shida in ka samu wuri guda shi to akwai ɗaya eh, wurin na manta dai ko karshishin ne ko jarshishin wanda baya ba a buɗin nan yake ba wannan shine eh, wurin dai wanda kowa ya sani wuri shine wanda a buɗe yake ta ciki da ba wannan shi kuma kofa ɗaya ce da shi ɗaya wurin mai kofa ɗaya ne to sai a nemi guda uku insha Allah ga dodon goɗi nan a gefe ga kwandala nan ta kudi sannan ga zobe nan na karfe sannan ga turaren kamfani an zuba shi a cikin wannan ta wannan kwalbar to za a nemo waɗannan dukkansu shi a nemi turaren kamfani sai a zuba a cikin wannan wuri ɗin a cakuɗa su gaba gida sai a zuba su a farin kyalle a bi abin binne su a gidan tururuwa sai sun yi kwana uku cir sai a ciro shi a kai shi gidan shudu da kwana uku to alhamdulillah idan an ciro shi za ka zo nan gida za ka ajiye shi za ka yi masa wuridi insha Allah za a yi masa wuridi na kwana wancan shida za a yi masa wuridi lokaci guda eh, za ka karanta yasin tun daga farkon ta har zuwa ƙarshe duk inda ka zo mu biyu za ka faɗi akan abin da kake so ka ringa amfani da wannan wuri din insha Allah akan binciken da kake so ka ringa amfani da shi in na yi zo mu biyu in ta farko sai ka faɗi ga abin da kake so sai ka ci gaba kai ka ringa tufa akan wuri din to alhamdulillah idan an tuba shi akan wuri shi wannan turaren da a gani za ka nemi abu kaɗan tsiyaye turaren ka cika kwalbar sai ka haɗa su waje ɗaya wannan shi kuma zuwan lokacin da za ka kwanta za ka nemi wayannan wuri ɗin da wannan tuhara duk sai ka zuba sa a ƙasan filan matashinka yawa shi kuma zuman sai ka sa shi a hannu insha Allah to sai ka kwanta insha Allah amma kafin nan kayi addu'a ta ake ta kwanciya da komai da komai za ka karanta kulhu lahu kafa bakwai da niyyar abin da kake so Allah ya nuna maka insha Allah sai ka kwanta to wannan wuri kamar yadda ake ganin shi yau sati ɗaya kenan da kammala aikin da na to amma da muka abin da muke so mu gani allah bai bayar da nasara an gani ba sai bayan sallah asuba na ƙara koma bacci akan abin sannan sai allah ya nuna mana abin da muke nema insha allah to shine ya to bari sakarwa al'umma su ma za su iya amfani da shi wannan hanya ce mai kyau insha Allah wadda kowa da kowa zai amfani da ita eh, ga ta nan hanya ce ta wuri ta istihara amma ta bacci ce ba ta mafarki ba ce ba insha Allah wannan hanya ce mai kyau ga ta nan gaba ke insha Allah to Allah ya dace da mu baki da amin